وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة يوم منى نوبة ga watan نا na na إيه. yau talatin ga watan muharram to alhamdulillah wannan rana ta larba ɗaya daga cikin ranakunmu da muke haɗuwa domin tunatar da iyayenmu mata na wannan makaranta ta kulliyatu abubakar majidadiya islamiyya makaranta da ta shahara wajen tarbiyyantar uwayen mata a nan wannan gari na argungu a wannan jiha ta wani albarka jihar kebbi yau muna talatin ga watan muharram hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas haka ne Allah cikin yadda kuma ya kaddace wa mana. sha biyar ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa da maryam saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah cikin yardarsa wa da ya ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da darasinmu na biyu a cikin wata risala ko wata matsala wadda muke tattaunawa kan hanyoyi guda ashirin da za ku kai mutum zuwa da samun ilimi mai amfani mun tattauna abubuwa da yawa a darasinmu na farko yau za mu tashi darasi na biyu shine al-matlab al abinda ake nema na uku shine al-ilmu an-nafi'u yuzakki nufusa wa yusashshiru al ilimi mai amfani yana tsarkake rayuka sannan yana tsarkake zuka don haka muke ta roƙon Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani Allah subhanahu wata'ala ya ce kada aflaha man man zakkaha kada aflaha hakika ya rabauta man zakkaha wanda ya tsarkake ta ita ne ita rayuwa wanda ya tsarkake rayuwar shi wa kada khaba man dassaha kuma hakika ya ya yayi hasara wanda ya turka da rayuwar shi kina anan muna da bukatuwa zuwa ga dukkan abin da za mu yi wanda zai taimaka mana wajen samun tsarkin rayuwa to daga cikin abin da ko ke kawo samun tsarkin rayuwa akwai al'ilmun nafi ilimi mai amfani yana tsarkake wato rayuka ko ba haka ba amma da wannan sura ta ambata mana yana tsarkake rayuka Allah subhanahu ta'ala ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula Allah shi ne wanda ya aiko da manzo cikin wata al'umma wadda ake kira ummiyin wayanda ba su yi karatu ba su iya karatu ba su iya rubutu ba sai Allah ya aiko musu da manzo cikin su manzon nan ya tilo alaihim ayatu yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga miyagun dabi'u zuwa ga dabi'un kwarai wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su alkitaba littafin Allah wal hikma kuma yana sanar da su sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaki far ilmu sahihu ilimi ce ilimi inda ilimi ingantacce ne ya tsashirul kalba to yana tsarkake zuciyar mai wannan ilimin ya tsashirul kalba mina shirk yana tsarkake zuciya daga shirka idan mutum na zuwa makaranta ya dace da samun ilimi mai amfani to ilimin nan mai amfani zai tsarki zuciya ta daga shirka ba zai shirka ba wal bid'atu kuma Allah na tsarki zuciya ta daga bid'a mutum ba zai bid'a ba wal riya Allah na tsarki zuciyar mutum ba zai riya ba wal hasad kuma Allah na tsarki mutum ba zai hasada kowa ba hmm? wasa'ir amradil qalbiyya da sauran surutar rashin lahiya al-qulub na zukata kun san akwai abin da kira amradul qulub eh rashin lahiya na zukata daga cikin amradul qulub akwai shirka rashin lahiya ne kuna ji shirka rashin lahiya ne kuma rashin lahiya na zuciya eh ciyo ne bid'a ciyo ne riyama rashin lafiya ne hasada rashin lafiya ne sauran curuta na zukata Allah ya kare mu da gare Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal na amanu ya kowanne suka yi imani lima taquluna ma la taf'alu don me kuke fadar abin da ba ku aikatawa kabura makasar inda lafiya ku ya girma a gurin Allah ku ya girma a gurin Allah an ta ƙulu ma la ku dinga faɗin abin da ba ku aikatawa duk mutumin da yake da ilimi yana faɗa wa al'umma abubuwa bai aikata ilimi ne bai zama amfani ba ilimin da adda amfani shine ilimin da kake faɗa kuma ga aiki Allah ka azurta mu da faɗa da aiki Allah subhanahu ta'ala ya ce wal asr Allah yana nantsuwa da lokaci ko lokacin sallar asr innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara illa alladhina amanu wa amilus salihat sai dai wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai su kan ba sa cikin hasara wa qala rahimahullah Allah shi masa rahama yake cewa kanu yatlibuna al-ilma lil-amal ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sun kasance yatlibuna al-ilma suna neman ilimi ne lil'amali don su yi aiki da shi jama'a suna neman ilimi don don su yi aiki da shi fa'iza alinu yayin da duk suka yi karatu suka san abu to Aminu sai su yi aiki da shi kun gaban mancinmu da su muku yanzu muna son mu ilimi ko babu aiki su duk abin da sun karanta to sai sun tabbatar da aiki da shi wa qala rahimahullahu ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa innamal alimu man ya'malu bima ya'lam innamal alim wanda aka ce masani malami shine man ya'malu wanda ke aiki bima ya'lam da abin da ya sani jama'a kun ji malami ko kun ji wanda aka ce malami ashe ko malamai ba su da yawa eh in dai an ce malama to wadda ka aiki da abin da sani da zaran mutum ya sani ya ajiye race ko ya yi kwana ba malama ta ba in namiji ne ba malam ba ne zama na cikin al'umma su ne. tun da zai sa wasu su ga abin da suka yi ke kenan ba mu kusa ya aiki ilimi ba don haka yana da kirin waɗanda abuwa don mu kiyaye ƙala radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabai yake cewa laisa da ilmu bi kasratin riwaya ba shi ne ilimi ba ta hanyar yawaita riwayoyi walakin na da ilma alhashir abinda aka ce ma ilimi ne sa tsoron Allah gaba wa qala rahimahullah rahimahullah yace ce al’alimu man khashiyar rahman na wanda aka cewa masari wanda ya ji tsoron ubangiji bai rahama bil ghaib a koyi wa ragiba bima ma Allah lafafi, kun gane ko ya ga tuga da Allah ya umuni a kwade su da shi wa zahki da fi ma sakhid Allah yayi gudun abin da ka husa ta Allah sai irin wannan shaka kira bi malami eh malami mai tsoron Allah a boye mai mai son abin da Allah ka so mai gudun abin da Allah baya fa kullama arfa al-abdu rabbahu duk sanda mutum ya san ubangiji bi asma'ihi wa sifati da sunaye ne da sifofi ne wa arifa azamatuhu wa wa qudrati ya san girman Allah da daraja ce isdada khawfan minhu sai tsoron Allah da shi kare yawa ita kuna ji tsoron Allah ki sai shi kare yawa kullun ki kara karatu sai ki kai malama ga kullun canzawa saboda ni ilimin ta yana karuwa tsoron Allah ta zai min zai karu wa ta'ziman lahu wa muraqabatan lahu kuma girmama Allah zai karu gare shi wa muraqabatan lahu da kuma ƙara samun kusancin ubangiji ta sirri wa al'adar a sace da bayyana al-matsalabu sani abu na biyu da ake nema al-ilmun nafi'u yad'u ila al-amal salih ilimi mai amfani yana kiran mutane ne zuwa ga aikin kwarai daga cikin sirrin da falalar ilimi mai amfani shina kiran ka zuwa ga aikin kwarai muna jiko to wannan a su ne suna daga cikin fa'idodin da ake so a faɗa muna, daga nan sai ya kawo muna samaratul ilmin nafi ko mun shi samaratul ilmin nafi amfanin ilimi mai amfani menene amfanin shi eh amfanin ilimi mai amfani samaratul ilmin nafi wa asaruhu ala al-fard wal mustami anna al-ilma an-nafi laisa gayatan fi nafsi shi ilimi mai amfani ba wai ana nan kawai yana da amfani ne ga kansa ba wa inna ma huwa wasilatun ila ibadatillah wata hanya ce da za ta kai ka zuwa ga Allah ka bauta masa ala basirati wa islahil qulub wa istiqamatin a'mal da tsayuwa ga ayyuka da kware wa kullama zada al-abdu ilman nafi'an duk da mutum ya ƙara makarsa ilimi mai amfani izza da imanin wahashiya zai ƙara mai imani da tsoron Allah wa kana aqraba ila rabbihi subhanahu kuma zai zama ya ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangiji Allah ya sa mu dace to duka dai ina jin waɗanga abubuwan su ne dai yake ta ƙoƙarin ya karantar da mu ya ce al'ilmun nafi'u ilimi mai amfani yurisu lahi ta'ala yana gadon mabawa da tsoron Allah Allah ya ce inna ma lahazin min ibadihi ulama wayanda suka yi tsananin tsoron Allah sune mi malamai yace al-madhlabul khamis abin nema na biyar al'ilmun nasu sababin lidda'awata ilallahi ala basiratin ilimi mai amfani yana zama dalili na kiran mutane zuwa ga ilimi Allah ce kula yi sabili ka ce wannan ita ce ta farki na ada'u ilallah ina kiran mutane zuwa ga Allah ada'u ilallahi ala basiratin ana akan basira nake wa man ittaba ali da wanda suka biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ballighu anni wa law aya ku isar da sakona na koda da aya guda ne muna tare da ku ballighu anni wa law aya ke ga wannan shi ka nuna mana ni wanda ka ga yana wa'azi yana karantar da al'umma to alama ta ta samun ilimin shi yayi amfani fala takunu da'awatun nafi'a da'awa mai amfani ba ta zamowa wa mustaqima mai kakkiya illa idza qamat ala al-ilm sai an gina ta bisa ga ilimi ingantacce al-mustamidun ala kitabillahi wa sunna wanda adda dogara ga littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a takaice wannan da hand out din da yake hannunmu mun kai kusan karshen shi yanzu abinda malamin yake so ya sanar da mu waɗannan hanyoyin su ake so a faɗa muna su waɗannan hanyoyin da aka ce hanyoyi guda ashirin in kun duba duk waɗanda abubuwa da aka yi ta faɗa muna warawa ce amma dai yanzu na za a shiga waɗannan hanyoyin da aka ce guda ashirin Allah shi datar da mu na to ga waɗannan hanyoyin guda ashirin wayanda malaye mana alƙawalin cewa idan muka bi waɗannan hanyoyin su za su kai mu zuwa ga samun ni ilimi mai amfani malama aji aiki na kusurar karatun nan almatsalabul awwal hanya ta farko daga cikin hanyoyin da ke kai zuwa ga samun ilimi mai amfani shine al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talabil ilmi tsarkake Allah madaukakin sarki a cikin neman ilimin mu al abinda aka ce ba huwa asarul shi shine tushen duk wani aiki fala yaqbalu lahu amala Allah bai karba aiki illa idza kana khalisan lawajhi alkari sai an yi aikin nan don shi dai don neman fuskarsa muwafiqan li sunnati nabiyyi kuma ya dace da sunna annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shirya da kai aiki aikin nan ba a amsa sai da abu biyu na harko ne ikhlas na biyu dacewa da sunna annabi zan aikin ya dace da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mu dauke sarki ya ce wa ma umiru illa li ya'budu mukhlisina lahu ddin mun shakara ta wannan aya wa qala subhanahu Allah ce kulka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya abu nawa kenan kace lallai sallata wa nusuki da na, wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi duka ina gudanar da su ne lillahi saboda Allah yadda Allah ya tsara mini kuma duk wadanda ba su da gudana ne saboda Allah rabbul alamin ubangijin ta da kai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sura na wa an radiyallahu anhu da gare shi Allah ya tsara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa inna ma da kullum riƙin ma na wannan bai bukatar da mai kuma mai tashi wa qala rahimahullah Allah shi masa rahama yana cewa rubba amalin sagiri rubba amalin da yawa mutum zai yi aiki ɗan ƙarami ga aiki sagirin amma tukabiru niyyatu sai niyyar mutum ta sa aiki fi girman ba jama'a Allah ya shafi bai shi magana ga aiki ɗan kaɗan amma niyya da kyau sanadiyyar niyyar na da kyau sai aikin ya zama babba a gurin Allah shi Allah ya karbi aikin saboda niyyar da an kai aikin da wa rubba amalin kadirin kuma da yawa za a ga san ya yi aiki babba ta sajjiru hun niyyatu sai niyya ta yi ta sa ya koma ɗan ƙarfi a shekun ga al'amarin niyya na da haɗari haɗarin ikhlasi ke in aiki ga ikhlasi ga niyya mai kyau Ko mi zama ne ɗan kaɗan sai mi shi Allah ya karɓe shi zama babba yanzu kalli matar da ta zo ta abin nan ta shayar da kare ta shayar da shi mai ruwa kaga aiki ne mai kaɗan amma da ke niyyar ta yi kyau sai mai sai aiki ya girma Allah karɓi eh sannan ga wata aiki ɗan kaɗan ta yi ta ɗaura musta ba ta ba ta abinci ba sanadiyar ta ne ta shiga wuta ga aiki ɗan kaɗan amma saboda matsalar niyyar ya girmama da Allah kare duka wannan yana zaburar da kucewa ku ta tsayin daka cikin hanyoyin da za su ku zuwa ga samun ilimi mai amfani akwai ikhlasi za ka sai mun gyara niyyar nan tabu sai mun gyara fa bage da ɗalibin ilmi ya kamata ga ɗalibin ilimi. an ya kasida bi Ya yayi nihi da neman ilimi nai raful jihar na farko abin da ya haka karatu kada yi saboda ka ɗauke makanka jahilci kuna ji jama'a mun haka da neman iliminka rabbul jahali an nafsi ka ɗauke makanka jahilci ga kanka kun ji ɗaya wabtiga a wajen hilla ka nemi yarda Allah da ilimin nan wal amalu bima alim kuma ka yi aiki da abin da ka sani wa da'awatu ila al-haq ka kire mutane ga gaskiyar nan da ka sani la sam'a wala riya ba kana yi ne don dai jiyarwa ba ko don riya wala talabil manzilati bainan nas ba kana yi kuma don neman wani matsayi ba tsakanin mutane Allah ya sa jama'a kuna fahimta to wannan shine hanya ta farko daga cikin hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun ilimi mai amfani kun ga cikin hanyoyi ashirin yanzu mun haɗu guda tana da sauki ko ba ta da sauki eh tana da sauki ko wallahi ba ta da sauki saboda suna daga cikin a'malul qulub ayyukan zukata wuya gare duk duniya in ba Allah babu wanda ya san wani hukke kafin da babu wanda ya samu maka in ba Allah ba shi kan ya sani almatsalar bustani hanya ta biyu daga cikin hanyoyin samun ilimi mai amfani addu'a shi ne kai wata addu'a wal isti'anatu billah da neman taimakon Allah babu yadda za a ka iya samun ilimin ka zama mai amfani sai ta hanyar ka roƙi Allah da kuma neman taimakon Allah kai wani ba su yi faɗa ma ilimin mai amfani na gari ba kai ka san mai amfani ya? don ga hannun ta bayyana ilimi ne mai amfani na al'umma na amfana da shi mu bai damu da abinsu ba don Allah haka aiki ne malaki al'ilmu rizkun min Allah ta'ala ilimi ilimin addini a nuhi ilimin Allah wani arziki ne daga Allah la yunalu illa bis-zakati wahdahu ba a samun nai bis-zakati wahdahu da kai yin basira shi kai ko kana da basira bai sa ka samu ilimi mai amfani basira kadai kai yin basira ka ce wa na arziki na bai sa ka samu ilimi mai amfani jama'a haka ne wa inna ma bi tawfiqillah ana samun ilimi mai amfani ne ta hanyar samun gamdakatar daga Allah dacewa daga Allah wa i'anatu da kuma taimako to Allah ka tausaya mana da dacewarka da da da da da muna neman taimakonka ka sa ilimin nan da ka ba mu ya zama ilimi mai amfani Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ka ce Allah ka ƙara mini ilimi wani irin ilimi mai amfani wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya qul cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbal wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yasta'izu yana neman tsarin Allah fa yaqulu hina cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmi la yanfa Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da bai da amfani annabi na neman tsari akwai ashe ilimin da bai da amfani don annabi na neman tsari da shi ke ma ke ta neman tsari mu maimaita addu'a ga addu'a ko اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ma'ana wannan addu'a ya Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani in ku kai kaɗai ne za ka addu'a sai ki ce Allahumma inni a'udhu bika ko ba haka ba fa ala dalibul ilmi ya dace ga dalibin ilimi an ya kasura min addu'a yawaita addu'a dalibin ilimi yawaita ni yawaita addu'a wa alallah kuma ya nace ga Allah madaukakin sarki shi ta addu'a yana nace ga Allah an yarzuqul fahm cewa na farko dai Allah ta azurta shi da fahimtar shari'a kuna ji abu na farko shine ka roki Allah ta azurta ka da irin da fahimtar shari'a gane addini wal hikima maka roƙi Allah ya baka hikima wal ikhlas ka roƙi Allah ya azurta ka da wato ikhlasi was sabat ka roƙi Allah ya azurta ka da tabbatuwa akan gaskiya komi tsarni karka bar gaskiya alfaham anan ya ƙunshi ilimi mai amfani abubuwa guda nawa mala ya ambata muna wanda ya kamata ka roƙi Allah kuma ka nace kana roƙon su ko waɗanda yanzu na faɗo na farko na alfaham fahimta ganewa abu domin in baka gane ba ina magana aiki duk abin da ya sa ganin ɗaliban ilimi suna zuwa makaranta ba su daina abin da suka yi ba ba su ko gane ba kuma shi malami abu biyu da sa ɗalibi ya gane karatu na ɗaya gudunmawar malami, shi malamin zai ba da gudunmawa sosai sannan samun dacewa daga Allah sannan shi ɗalibin ya yi da gaske eh abu nau ce din uku a samu malami da ɗalibi sun haɗa kansu sannan a dace da dace daga Allah ilimin Allah kan ilimin gane Allah ilimin shari'a wannan sai da wanda haji in ba haka dama kuma ba ki gane komi kullum su dai ga kiran makaranta sai inda matsala ke wani lokaci su malamai malamin da hakoya mu ɗalibi abu duk da shi bai gane ko ko ya gane amma hanyar da ya bi ma ɗalibi don yi gane hanya ce wadda an da wahala ɗalibi ya gane wallahi nakan sai ziyara wasu wurare sai in ga abu mai sauki ga hanyar da ya kamata a bi ma ɗalibi amma sai in ga hanyar da shi malamin ya bi tana da wahalar gaske ɗalibin na hidda na karatu abin yana ban tausayi Allah ya samu dace su da haka sai an tahi a roƙi Allah a yi nace akan roƙon Allah ta azurta gidan fahimta ganewa nan, kullum ki ta roƙo kina nadi Allah ka azurta da gane karatu sannan abu na biyu ha hmm? ku bani na biyu eh eh shi na karshe na na karshe na wannan hikima hikima Allah ya azurta ka da hikima eh sannan ya azurta ka da ikhlas Allah ka ya mana yanzu mun faɗi hanya nawa hanya nawa daga cikin hanyoyin da ke kai mu zuwa ga samun ilimi mun ambaci hanya nawa uku ko biyu biyu me zai ta daya al-ikhlas me zai hanya ta biyu na addu'a'u wal isti'anatu billah na biyu addu'a da neman taimakon Allah shi azurta ga da samun ilimi mai amfani to za mu ta zuwa na uku na uku shine takawallahi ta'ala a saurara tsoron Allah ba ki samun ilimi mai amfani sai Allah ya azurta ki kina da tsoron Allah kaka wallahi min azami asbabil fahab jin tsoron Allah yana daga cikin mafi girman hanyoyin samun dacewa da fahimtar shari'a wa nailul ilmi jin tsoron Allah yana daga cikin hanyar da ka saka samu ilimi wal barakatu fi jin tsoron Allah yana daga cikin hanyar da ke sa ka dace da samun albarka ilimi jama'a kuna ji ko mun sha karanta waɗanda ayoyi ba mu kata sai mun damun hasara aya ta farko yi wa kumulla tana suratul bakara aya ta biyu tana suratul amfani. ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha ya ji lakum furqana ku ba haka ba wa ƙarar rahimahullah Allah shi masa rahama ya ce wannan baitukan waƙa mun sami mai tashi wanda yake cewa shakautu ila waki'i su hifzi da ni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annar ilma nur wa nurullahi. la yi uta wa asi shakautu ila waki isu himzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى عاصي ko ba haka ce ba yake shakautu ila wakili su ka na kai karar rashin fahimta mummuna har da ta ban da har da bai gane abu sai na kai ƙara inda malam wakili na ce mai malam wakili ni na ga da kun ta abu sai kun gane amma ni ban gane ba kuna ji ko da na yi har da abu sai ta zube ni an mahita fa'arshe da ni sai shiryar da ni ila tarkin ma’afi sai shi ka rage saba ma Allah ka rage ni saba ma Allah yanzu ku duba yaranmu da suke zuwa Kano suna haddace Qur'ani cikin wata goma yaro zai da ya haddace Qur'ani yanzu wannan ya ce zama buga misali gare muna da mutum biyu wayanda suka je Kano cikin wata goma sun hada su ƙur'ani kuma ɗan wani ya yi musu ya kere su ya nemi mu kai mai su da akwai masu kusuwa ko babu su ce ba gaskiya ba ne to faɗa makasa sa rana a kere su a zauna su duk binciken da za ka iya musu wanda kake so ga da sun haddace kai ba su yi ba ne ba wani afiri ba ne tsari ne tsari ne ko ba tsari ba ne tsari ne plan ne sannan irin wannan damar ke ma in ka same ka sai wani abu ka da shi jama'a an ka tangance kauri daya ba ka zuwa ko'ina wuri guda a ba ka abinci a ba ka abin sha kana zaune wuri guda ba ka zuwa ko'ina shin in dai ba rashin rabu ba zai hankali ko kuma rashin niyya sannan suna da tsari duk wanda sun ga san kwakwalwa ta yi ba ta iyawa sun sani shi ne suka sa shekaru ba su ɗauka babban mutum ne shekaru da ya ba su ɗauka sai su ɗauki ƙananan yara ta Allah ya ƙara makarantu su albarka Ya ce wa fara ne bi annal ilma nurun kuma ya bani labarin cewa shi ilimi haske ne wa nurul lahi shi ko hasken Allah la wa asi sama Allah bai zuwa shi kanin Allah ya baka shi Qur'ani ki haddace sai ya ka da ki san zuciyar ga me ita ta dace in ba ta ajiyar magana ta sai ce maganar zan ba ta ajiya ta wata zo goma sai ce zaman shi da goma wata kuma hizu talatin wata kuma complete qur'an Allah ya ga dacewa ya baki ajiyar complete qur'an ya yi da ya zaɓe ki ya yarda tarbiyyar ki ya yarda kirki sai ce ga qur'ani na hizu 60 a jemin shi jama'a kuna ji aje min ga ajiya ta ne ya samu aiki alaihi salatu wassalam ya ce ta'ahadu hadar ƙura'an mina ma'anar ta'ahadu ku jaddada muraja'ar wannan alƙura'an ku jaddada muraja'ar wannan ƙura'an saboda ni, abinda an misali ne kamar raƙumi ne ai masa da rijiya idan kai sakaci sukulewa zai fiya shi da yawa makaranta a kawo mana yaro da hizo talatin wala ka ko bai da yaro ya haddace talatin a masulce wani ya haddace complete amma alahan jubba da sun zubi sai an yi yawa har da ruwa ta suma a yayyafa mata ruwa sai ta dawo wata kuma babu ta sai an mai shekar ƙasa to ilimin Allah ba wasa ne karatun Allah ba wargi ba ne sai Allah ya zaɓi wanda ya kasu ka shi ya saduwar ta to da bakan manufa ba da manufan kwarai ba wala in ta karatu a makaranta ba ta gane sai malam kabiru gwamnati ba mu labarin wata mata da ta aikin hajji ba ta je aikin hajji ana dawazin kaba sai ta ce mutane sun wai jama'a wai ina ka abu gada aka ce ana dawazi an ka ce ga ta nan gabanki ta ce don allah jama'a ku azanin hannuna in taɓa riya an ka ɗauki hannunta an ka aza ta taɓa ka'aba ta ce in an ka ce wai mi halannin sabe ki ta ce wallahi ban ganin ta Allah ya sha makanta idanunsa da ganin ɗaki ne mai albarka shi ne labari ya kai ga wani malami ya ce a bincike ka wani na kai shi na ta faɗa mugun laifin da sai a ce shi yasa Allah ya sha makanta yasa kun haga hada zuwa makarantar sai da ce matan da ya kamata su makaranta ko yanzu na tsaye cikin unguwar ga matan da ba su san bihi ba bihi a rubuta musu bihi wallahi ba su ba ko nan unguwar ga sun yi ko ba su yi ba an kakkace wata unguwa abinda da nika nuni da bihi waɗanda ba su san baki ba wallahi sun yi muskawa muska muska na aka sai mata gara ganin su da jabi an dauka an yi makaranta wallahi wata komi ba ta sani muska muska dai na saboda mugun bakin tseguninta da gutsurin tsumanta da tsugunni kashinta ko islamiya ta ce banda kwarmatu babu abin da haka ita shi littafin da haka ɗaya na haka ashe an ce cewa ga samu littafin gina ce mm-hmm. wallahi komi ba su gani ya sa gani an daɗe ana zuwa islamiyya shekaru da yawa amma komi ba a gane yan yanku su sauke su bar nan, jigogin su sauka su bar nan, komi ba su gane saboda ne karatunta bai hana masa mugun abu ba duk mugun abin da gaba ba babu abin da to ina jin insha Allah nan za mu tsaya sai kuma in Allah ya ba mu dama haduwa ta gaba za mu ci gaba da wannan darasi mai magana akan hanyoyi guda ashirin da suke kai mutu zuwa ga samun ilimi mai amfani Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani yanzu mun wada hanyoyi guda nawa guda uku daga cikin hanyoyin da za su zama za su kemu zuwa ga samun ilimi mai amfani haka ne jama'a na daya al-ikhlas na biyu na addu'a da kuma mi da neman dacewa daga Allah ko neman taimakon Allah neman taimakon Allah addu'a da neman taimakon Allah na ukuwa jin tsoron Allah mu da wakil da Allah wannan karatu ku rike mana shi Allah shi mana jagora